greet you in the name of Jesus Christ.
ina muku gaisuwa cikin sunan Yesu almasihu
It is good to be here.
yana da kyau sosai kasancewa na nan
I enjoy coming here because you are such an attentive group.
ina jin daɗin zuwa a nan saboda ku mutane ne da ke ba da kunne ku saurara
And I come to Nigeria because I have a message from God.
ina zuwa najeriya saboda ina da sako daga gun ubangiji Not that I have some special message that is some weird thing that God has given me.
ba wai ko ina da wata abu ta kaina ne da nake da shi da na son kai da nake zuwa da shi ba
I have things that I see in the church that we need to repent of.
na ga abubuwa da yawa wadda nake gani cikin ikkilisiyar ubangiji wadda ya kamata mu tuba daga su If we want God to be pleased with us, we need to, by faith, obey His commandments.
idan ko muna so ubangiji ya ji daɗi tare da mu dole ne cikin ban gaskiya mu yi abubuwa da zai gamshe shi And I see there's commandments that aren't being obeyed all over the world.
kuma ina ganin dokokin ubangiji gaba ɗaya a faɗin duniya yadda mutane ba sa bin dokokinsa And God has given a burden on my heart sai ko allah ya bani wannan ai ah, wannan me na waya a zuciyata a burden on my heart to call the church to repentance.
na wayar da ke zuciyata ita ce in kira ikkilisiyan ubangiji ga tuba
And I thank you that you will hear ina maku mautukar godiya saboda na tabbata za ku saurara and that you attend to the words that I speak.
kuma za ku aiki da abubuwa da ubangiji zai kawo ta bakina Not because they're my words.
ba don saboda waɗannan kalmomi ta bace If they're my words, you should ignore them.
idan ko kalmomi na ne kar ma ku yi komai da su But that you're willing to listen to the word of God.
idan ko kuna da marmari ku saurari maganar Allah
Because that's how Nigeria gets healed.
ta haka ne kawai Najeriya kanta za ta samu warkaswa That's how Barkilati gets healed.
haka nan ne kuma barkin ladi da kanta za ta samu warkaswa
You have crisis, you have poverty, economic things, COVID.
ya ce akwai yaƙe-yaƙe da muke fama da su da yunwa da fatara da kuma wannan cuta da ta addabe duniya And I want to give you a message that tells how that will be healed.
ina so in nuna ba ku sako wanda zai kawo maganin wannan abubuwa da ke handaban mu Because that will always be healed when the people who are called by the name of God tabbatacce kuwa warkaswa na zuwa ne idan mutanen da ake kiransu da sunan Allah turn from their wicked ways, suka juya daga ayyukansu ta mu- mugunta humble themselves before God, suka kaskantar da kansu a gaban ubangiji and God will heal your land.
ubangiji Allah zai warkas da kasanku
That's the promise.
wannan ita ce alkawari da Allah ya yi
And so this morning, I want to talk about a very specific area A wannan safiya ina so in yi magana a wata wuri takamammiya that I want to call you to repentance in.
wanda ko zan k- kawo kira ga tuba.
And I'm not even going to say exactly what you need to do to repent.
Ba zan iya faɗa muku tabbataccen abin da ya kamata ku yi domin ku tuba ba.
Because I want you to search the scriptures and figure out how you need to repent.
Saboda ina so ku dubi cikin littattafai ku nemi yadda ya kamata ka yi ka tuba.
But I want to talk about the area Amma ko ina so in yi magana akan ainihin wurin da because I think the church throughout the world is blind saboda ina ganin ikkilisiyan Ubangiji a duniya baki ɗaya ta makanta a wannan gefen.
to this area Ta wannan gefe da zan yi magana a kai.
that God is calling his church to repent in.
inda Allah ke kiran ikklisiyarsa zuwa ga tuba.
And so I want to ask you a question.
Saboda haka ina so in muku wata tambaya.
Why did God the Father send Jesus Christ?
Me yasa Allah uba ya turo ɗansa Yesu almasihu duniya?
And you might say to save sinners.
Kila za ku iya ce ya zo ne domin ya ceci masu zunubi.
And he did come and save sinners, but that's not why the Father sent him.
Ba ya turo shi ne kawai ya zo ya ceci masu zunubi kawai ba, ba abin da Allah ya turo shi kenan ba.
You might say to glorify the Father.
Kila za ku iya ce saboda ya kawo ɗaukaka ma uban.
by obeying him to the point of death on the cross.
ta wurin biyayya ga uban har zuwa ga mutuwa bisa giciye And Jesus Christ did honor his Father.
Ko- yesu ko ya ɗaukaka ubansa He did bring glory to God ya ko kawo ɗaukaka wa allah by going to the cross ta wurin zuwa giciye in obedience to his Father.
ta wurin biyayya ga ubansa
But John 4 tells us why the Father sent the Son.
amma ko cikin yahaya sura hudu ya nuna mana tabbataccen dalili da ya sa uban ya turo ɗan duniya If we go to John 4, idan muka duba cikin littafin yahaya sura hudu starting in verse 20, aya ta ashirin yahaya sura hudu aya ashirin
in John 4 is when Jesus, his disciples, go to find food.
a ainihin yahaya sura hudu kuma wuri ne wanda yesu da almajiransa suka je domin su sayi abinci And Jesus is, is talking to this woman by a well.
yesu ko na magana da wannan mace da take bakin rijiya And, and they have this discussion where Jesus Christ says, If you drink from the water he gives you, you'll never thirst again.
suka yi wata hira a gurin inda yesu almasihu ya ce mata idan kika sha daga wannan rijiya ba za ki sake samun yin kishi ba And then the woman says, I see that you're a prophet.
sai ko macen ta ce ai na ga kai annabi ne
And I just, as an aside, kamar yadda yake a- a- a gefe when she says, I see that you're a prophet, da ta ce na ga kai annabi ne Jesus hadn't said, This is what's going to happen in the future.
yesu ko ya ce abin da zai faru nan gaba kenan He was explaining who God was.
yana ainihin bayyana yadda Allah yake True prophecy is explaining who God is.
ta wurin annabci yana bayyana yadda Allah yake Now, some Old Testament prophets said, This is what happens in the future.
wa'yansu annabawa na tsohon alkawari suka ce sun yi annabci suka ce ga abin da zai faru a nan gaba But Jesus was the greatest prophet.
amma ko yesu shine babban annabi da ya kasance And he just said, This is who God is.
sai ko ya ce wannan shine yadda Allah yake That's what prophets do.
abin da annaba suke yi kenan And so she said, I see that you're a prophet in verse 19.
sai ko ta ce na ga kai annabi ne a cikin aya ta goma sha tara And then in verse 20 it says, sai ko a aya ta ashirin ya ce Our fathers worshiped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship.
kakanninmu sun yi sujada a dusan nan ku kuwa kun ce a urushalima ne wurin da ya wajaba a yi sujada a yi sujada a yi sujada yake And so she asked him a question about worship.
sai ko ta tambaye shi tambaya akan sujada She's a Samaritan, ita ko basamariya ce right? The Samaritans, when, when the kingdom split between the northern kingdom and the southern kingdom, samariya ko lokacin da ainihin bani isra'ila ta bambanta ta rabu biyu a mulkin arewa da kuma ta kudu Jeroboam had set up a calf at the southern border and the northern border.
sai ko ya raba ya raba tsakanin ainihin arewa arewa da kuma kudu and said, Worship these instead of going up to Jerusalem.
ya ce ku yi sujjada a nan maimakon ku tafi ainihin urushalima And Judah, who was the southern kingdom, shi ko Yahu- yahuda wanda yake a gefen ta kudu and they continue to worship in, in Jerusalem.
sai ko suka ci gaba da masa sujjada a urushalima And she goes, We worship here, you worship there. Where are we supposed to worship?
ya ce kukan kuna ta ce kuna sujjada a nan mu muna sujjada a can ina ne ya kamata a yi sujjada wa ubangiji And Jesus said to her in verse 21, sai ko yesu ya faɗa mata a aya ta 21
Woman, believe me, the hour is coming when you will neither in this mountain nor in Jerusalem worship the Father.
sai yesu ya ce mata uwar gida ki gaskata ni lokaci na zuwa da ba za ku yi wa uba sujada ba ko a kan dutsen nan ko urushalima ba
And notice what he doesn't say. He doesn't say, Why are you asking about worship?
ku duba abin da ya faɗa ba wai yana magana ana tambayansa a kan sujada ba ne He's going, You think the place matters.
Kai ki- ya- yana nuna mata cewa kina ganin gurin da za a yi sujadan yana da wani muhimmanci ne But I'm telling you, the place doesn't matter.
yana nufin cewa ainihin gurin da za a yi sujadan ba ta da mu- muhimmanci He goes on and says, You worship what you do not know.
ya ci gaba da cewa kuna yin ku kuna yi abin da ba ku sani ba We know what we worship for salvation is of the Jews.
ku kuna yin abin da ba ku sani ba sujjada mu kuwa muna yi wa abin da muka muka sani
He's saying, yeah, Jeroboam was wrong.
sai ko ta ce ainihin yerobowam ya yi kuskure He was wrong in saying you should worship here.
ya yi kuskure inda ya ce ku yi sujjada a wannan wuri ko wancan wuri The Jews were right.
ainihin yahudawa ko suna da suna da gaskiya Jerusalem is where God placed his name.
urushalima ne inda allah ya kafa sunansa
But that doesn't matter.
wannan ko ba ta da wata matsala Verse 23 But the hour is coming, Say, "I- and now is.
aya ta 23 ko ya ce amma lokaci na zuwa har ma ya yi He's saying now understand what it's supposed to be like and realize Jesus Christ hadn't been crucified yet.
yanzu ko ya gaya mata cewa ku gane fa a wannan lokaci da suke magana yesu ba a riga an giciye shi ba tukuna This is the way that they were always supposed to worship God.
ya ce yadda ya kamata su yi sujada a kowane lokaci kenan When true worshipers will worship the Father in spirit and truth.
ya ce lallai ne kuwa irin waɗannan masu sujada ne uba ok bari mu fara daga sama da masu sujada na gaskiya za su yi wa uba sujada a ruhu da gaskiya kuma lalle kuwa irin wannan sujada ne uba yake nema
We need to worship God in spirit and in truth.
ya kamata mu ma ubangiji sujada a cikin gaskiya da kuma ruhu This is a really important concept wannan ko muhimmin abu ne da ya kamata mu lura
because it's really easy to think you're worshiping God yana da sauki kaga kamar cewa ka zaci cewa kana sujjada when you're singing, when you're dancing.
a lokacin da kake waka ko kuma kana rawa kana takewa
But if it's not spirit and truth, idan ko ba a cikin ruhu ne da gaskiya ba it's not the worship of God, wannan ko ba sujjada ne ga ubangiji ba it's idolatry.
wannan ko ainihin bautan gumaka ne
It's not the worship of God, By- it is idolatry.
ba ita ce sujjada ga ubangiji ba amma kuma ma gumakai ne And says, For the Father is seeking such to worship him.
sai ya ce al ok allah yana bukacin irin waɗannan ne su bau- su yi masa sujada This is why Jesus Christ came.
wannan ita ce dalilin da ya sa yesu almasihu ya zo duniya He came so that we would worship the Father in spirit and in truth.
ya zo ne saboda mu yi ma ubangiji allah sujada a cikin ruhu da kuma gaskiya He didn't come to save you, ba wai ko ya zo domin ya cece ku ne kawai ba He saved you to make you a worshiper.
ya cece ka saboda ya mai da kai mai sujada mai saduda It's really easy to make our salvation about ourselves.
yana da sauki mu mai da cetonmu domin kanmu I won't go to hell.
ba zan shiga wutan jahannama ba God's fine with sending people to hell.
Allah ko ba damuwa ne a gunsa ba ya turo mutane cikin wuta He's going to send the vast majority of people to hell.
zai ko turo mutane miliyoyi cikin wuta There are few who find the narrow way that leads to life.
waɗanda ko za su shiga cikin sama ɗin kima ne za su samu rai He is gathering a people to worship Him yana ainihin kawo mutane domin su bauta masa su masa sujjada in spirit and in truth.
a cikin gaskiya da kuma ruhu
I want you to realize how important worship is to God.
ina so ku duba muhimmancin sujjada ga ubangiji It is so important to God that He would send His Son yana da muhimmanci ga ubangiji shi yasa ya turo ɗansa to suffer, ya sha wahala to drop, to sweat drops of blood ya, ya yi- ya sha wahala har zufansa tana sauka da jini
That's how important worship is.
wannan ko yana nuna mana muhimmancin sujjada gabansa
And we must worship him in spirit and in truth.
dole ne kuma mu masa sujjada a cikin ruhu da kuma gaskiya
And when we think of worshiping in spirit, what do we think of?
idan muna tunanin sujjada cikin ruhu me muke nuhi With emotion.
idan muka kwatanta shi da But what does ji- God mean by this?
motsawan jiki But what does God mean by this?
menene Allah ke nufi da sujjada ta ruhu Verse 24.
a aya ta 24 God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.
Allah ruhu ne masu yi masa sujjada kuwa lalle su yi masa sujjada a ruhu da gaskiya kuma
What does it mean to worship in spirit?
menene ma'anan sujjada a cikin ruhu
He doesn't say God is emotional.
ba wai ko ya ce Allah wanda yake da tunanin motsawa ba ne
He doesn't say that's how you're supposed to worship him with emotion.
ba wai yana nufin cewa za mu yi masa sujjada da ainihin motsawan jiki ne ba He says God is spirit.
ya ce ko Allah ruhu ne So what's required to worship God?
menene ake bukata domin a masa sujjada God says those who have not been born again are what?
Allah ya ce waɗanda ba a sake sabanta haifuwansu ba me suke They're dead in their sins and trespasses.
wa'annan ko matattu ne cikin zunubinsu da kasawarsu
They don't have the spirit of God.
ba su da ruhun Allah
It also says that they're carnal men, they're fleshly men.
ya ko ce masu wa'annan mutanen masu rayuwa cikin jiki ne And when we're born again, we're born in the spirit.
da ko aka sake sabon haifuwanmu an haife mu cikin ruhu To worship him in spirit and truth doesn't mean to worship him with great emotion.
ainihin bauta masa ko kuma sujjada cikin ruhu da gaskiya ba wai bauta ne ta motsa jiki ba It means to worship him with the Holy Spirit.
wannan ko yana nufin cewa za mu masa sujjada ne da ruhu mai tsarki Now, I'm not saying this to say that we should not have emotion when we worship.
ba wai ko ina cewa ba wai ba za mu taɓa samun motsa jiki lokacin da muke sujjada ba But what I am saying is do not believe that your worship is pleasing to God.
amma ko ina so in ce kar ka gaskata cewa ainihin sujjadanka ya gamci ubangiji unless you have the Holy Spirit.
sai dai kana da ruhu mai tsarki And how do you know if you have the Holy Spirit?
yaya za ka yi kasancewa kana da ruhu mai tsarki You walk in holiness.
kana tafiya cikin tsarki Never believe. Never believe.
kar ka amince cewa After you've sinned all week bayan ka riga ka yi dukkan rayuwa and you come in Sunday morning sai ka zo cikin sujjada ranar lahadi da and safe you dance with great zeal sai ko kai ainihin take rawa da dukkan ƙarfinka and you sing with great power sai ko kai wake-wake da dukkan ƙarfi that you're worshiping God.
cewa ai sujada kenan kake yi You're not.
ba ka yin wannan sujada Because God desires those Allah ko yana bukatan waɗanda who will worship Him in spirit and in truth.
za su masa sujada cikin ruhu da kuma gaskiya That's why Jesus Christ was sent.
wannan ita ce dalilin da yasa aka turo Yesu almasihu If you don't care about your life, idan ko baka kula da rayuwarka ba if you don't care about how you walk before God, idan baka kula da yadda kake tafiya gaban ubangiji ba it is not possible But- to worship Him.
ba za ka iya masa sujada
The only person you're worshiping wanda kawai ya iya masa sujada is yourself.
shine kai kanka Because somebody can dance with great zeal wani ko zai iya yin taka rawa da dukkan ƙarfi that's a pagan that hates God.
sannan kuma daga zuciya ma baya kaunar Allah Somebody can sing with great force and great strength wani ma zai iya yin waka da ƙarfi sosai as a pagan.
a matsayinsa na marabi Go to any bar in America and you'll, or any bar in Nigeria and you'll hear that. Place where you drink.
all right You'll hear lots of people singing ko ka loudly.
je gurin gurin da ake shaye-shaye ma za ka ga suna rawa ko ba haka ba
Don't think just because you dance, just because you sing, kar ka ga kamar cewa dan kawai saboda ka iya kayi waka ko kuma kayi rawa shikenan that you have worshiped God.
cewa ka riga kama Allah sujada Without faith, it is impossible to please God.
idan ko babu ban gaskiya ba yadda za mu iya gamshe ubangiji Allah And God gives the Holy Spirit to whoever believes in Him.
Allah ko ya ba da ruhu mai tsarki ga dukkan wayanda suka gaskanta da shi.
So So I want to go back to what does it mean to worship him in truth then?
ina so in koma abin da na tambaya daga farko menene ake nufi da sujjada cikin gaskiya I want to go to Exodus 12.
za mu je cikin littafin fitowa sura goma sha biyu
When you think of the law, what do you think of?
idan ka yi tunanin dokokin allah menene yake zuwa zuciyarka Probably most people, when they think of the law, the first thing they think of is, Thou shalt not murder.
idan mutane suka yi tunanin dokoki na farko kila zai zo zuciyanku za- mutum zai ce kada ka yi kisa Thou shalt not commit adultery.
ka- ba- kada ka yi zina
Or maybe you'll even think, You shall have no other gods before me.
ko kuma za a yi tunanin cewa kar ku bauta ma wa'yansu alloli fiye da ni
But I want to go to Exodus 12 ina so in je cikin littafin fitowa sura goma sha biyu because Exodus 12 is the first time God gives a long law.
a cikin fitowa sura goma sha biyu in nan ne allah ya ba da babban ainihin dokoki Before this, He's given commands to individuals.
kafin wannan lokaci ya ba da doka- dokoki ma kowanne mutane daban-daban But other than that, to, to Adam, amma kuma banda haka ga adamu He said, Be fruitful and fill the earth.
ya ce ku riɓaɓɓanya ku cika duniya
To, to Noah, he adds to that that you need to punish somebody who murders somebody.
ga nuhu kuma ya ce idan ka kashe wani ya kamata a kashe ka But clearly, there were more laws than that.
amma kuma fiye da haka akwai dokoki da yawa What other laws do we know about before that?
wani doka da muka sani kafin wannan lokacin ita ce Why did Cain kill Abel?
me yasa ainihin ha- eh, kayinu ya kashe habila Because Cain knew his offering was unacceptable to God.
domin ko kayinu ya sani cewa ainihin hadaya da ya bayar allah bai karba ba Why did Cain kill Abel?
me yasa kayinu ya kashe habila Because he was offended domin ya yi fushi that Abel was worshiping God in spirit and in truth.
saboda ya ga cewa habila yana sujada wa ubangiji cikin gaskiya da kuma ruhu He was offended because Abel worshiped God the way God said to be worshiped.
ya yi fushi saboda habila ya bautawa ya yi ma allah sujada yadda allah ke bukata And so in Exodus 12, a cikin fitowa sura goma sha biyu and I'm not going to read the whole thing to you, it's a long passage.
ba zan karanta muku duka ba saboda dogon sura ne But my point is, this is the first long passage about this is how you do something.
wannan ko ita ce babban ainihin sura na farko da take da tsayi inda ya ba da ka'idodin yadda za a yi ababai And he starts in verse 2 a aya ta biyu ko sai ya fara da cewa and says, I'm resetting your calendar.
sai ko ya ce zan sake ainihin lokacinku Your year probably started at in October.
kila shekaran ku ana fara ta ne daga watan goma We don't know exactly, but that's probably when it started.
baran san daidai ba, ba mamaki daga watan goma And he said, That's not the beginning of your year anymore.
sai ko ya ce a'a ba watan goma ne zai zama farkon shekaran ku kuma ba As an act of worship, a ainihin alaman sujjada now your year is going to start in what would be our March.
sai ko ainihin shekaran ku ta farko za ku fara ta ne daga watan uku As an act of worship, a kuma ainihin alama ta sujjada you reset your calendar entirely.
dole ne ku canja yanayin lokacin ku gabaki ɗayanta Because on the 15th day of that month saboda a cikin kwana hamsin na wannan watan is the Passover.
wannan ko ita ce ainihin faska yawa faska ne ba ke yawa yawa
So he says, This is your Passover. This is when you were freed from Egypt.
ya ce wannan ita ce ainihin lokacin faska da za lokacin da kuka fito daga cikin masar And this is the only law that God gives to the Israelites wannan ko ita ce doka kaɗai da allah ya ba wa bani isra'ila before they leave Egypt.
kafin ma su bar kasar masar And this is really important.
wannan ko yana da muhimmanci sosai And so I want you to think about this.
ina so ku yi tunani game da wannan Egypt is a picture of being dead in our sins and trespasses.
Masar ko alama ne ko kuma hoto ne na mutuwa in na mu- mutu an binne mutum a ƙasa.
It's being a slave of sin.
Wannan ko alama ce ta bauta cikin zunubi.
And God, by His strength, by His power, chooses to free a people.
Allah ko cikin ƙarfinsa da im- ni'imansa ya zaɓi ya ceci mutane daga wannan kangi.
And when He frees them from the slavery of sin, they do what?
Da ko ya cece su daga wannan bauta ta zunubi sai ya ce su yi me.
God splits the waters, He puts a cloud above, and He has them walk through the Red Sea.
Sai ko Allah ya raba jan teku ya sa ainihin hadari ya tafi tare da su.
In 1 Corinthians 10, Paul tells us exactly what that's all A about.
cikin kwarantiyawa ta fari kuwa Bulus ya gaya mana ma'anan waɗannan abubuwa baki ɗaya.
What that's all about is A wannan abin da yake nufi ita ce, they were slaves to sin, su ko masu, zin- masu bayi ne ga zunubi, then they get baptized.
sai ko aka musu baptisma.
That's why they go through the deep water.
Shi yasa suka bi cikin shi wannan babban jan teku, And then they do what? They wander in the desert for 40 years.
sai ko suka yi mai suka yi ta yawo a cikin wannan dogon daji na shekaru a- na shekaru 40.
And the old man dies.
Sai ko tsofaffin suka mutu, That's what Paul says.
abinda ko shi bulus ya faɗa kenan And there it says all the older people in Israel die.
a wannan lokacin kuma duka waɗanda suke sun tsufa sun mummutu And the young grow up that are the righteous ones.
sai ko waɗanda suke matasa suka sake tasowa sabbi The wandering in the wilderness is the picture of sanctification in a Christian's life.
ainihin tafiya yawo da suka yi ta yawaitawa a cikin dajin nan yana nufin rayuwar krista da kake ta yi na, na- na tsarkakewa which is the picture of the old man dying and the new man growing stronger.
ainihin ita ce hoton waɗanda tsohofi sun mutu sai kuma matasa suka tatso And then once again, there's the picture of burial and resurrection.
sannan kuma idan kaga hoton mutuwa da kuma tashin matattu They cross through the Jordan, sun biyo wa cikin ainihin eh, kogin urdun and where do they end up?
ina suka karasa The promised land, sun shiga ainihin kasar alkawari which Hebrews 11 a cikin ibraniyawa sura goma sha ɗaya clearly states ya tabbatar a faɗake that's a picture of heaven.
wannan ko ita ce hoton sama So, what happens to Israel abin da ya faru da bani isra'ila is done as a picture a- ya faru ne a matsayin hoto so that we can understand what a Christian's life is like.
saboda mu gane yadda rayuwar krista ya kamata ya kasance They're dead in their sins and trespasses.
sun yi zunubi a cikin zunubansu They're slaves to Satan. Pharaoh's a picture of sun Satan.
zama bayi a hannun magabci shedan God decides to reach in and grab them out.
sai ko Allah ya- ya- ya ya yi niyya ya fito da su daga ciki They're justified by the blood of Jesus Christ.
sai ko ya tsarkake su da jininsa na Yesu almasihu Remember the Passover lamb that they had to paint on the doorpost kun tuna lokacin faska da aka samu jini ake sawa a bakin kofunansu so that they could go through the Red Sea, saboda su iya su biyo cikin ainihin jan teku which is the picture of the perfect sacrifice, Jesus Christ.
wanda ko yana nuna tabbatacciyar hadaya da Yesu almasihu ya yiwo And then as we walk through our life, da ko muka biyo cikin rayuwarmu we kill our sin, muka kashe zunubinmu we mortify the flesh, sai muka kashe ainihin jiki and we walk in greater and greater holiness.
sai ko muka tashi muna tafiya a cikin tsarki da kafa da tsara da tsara until God delivers us into the land of rest, har ko ya kai inda Allah zai cece mu zuwa wurin hutu a cikin sama which is heaven.
wanda ko shine sama And the only command that he gives to these people while they're in slavery to sin duka doka guda ɗaya da Allah ya ba su cikin dukkan yalwan zunubi da suke ta fama a cikinta is this is how you need to worship me.
shine kawai ga yadda za ku yi mini sujjada Do you see how central worship is to the Christian life?
kuna ganin babban muhimmancin sujjada a cikin rayuwar Krista ko
But make sure you understand something else.
ina so ku gane wani abu kuma God doesn't just say, Worship me.
Allah ba zai ce kawai ku yi mini sujjada kawai ba God says, You need to do this, and you need to do this, and you need to do this, and you need to do this, and you need to do this. And he goes on and on and on far more law than he has ever stated before.
Allah ko sai ya ce dole ne ku yi haka ku yi haka ku yi haka domin ku yi mini sujjada wa'annan dokokin sun fi kowace irin doka da ya bayar He goes far more detail about how to practice the Passover ya faɗa cikakkiya yadda yake bukata a yi ainihin sujjadarsa ta faska than he does in giving the Ten Commandments.
sai kuma ya je ba da ainihin dokoki guda goma
He cares more about worship ya kula da ainihin sujjada than he does about you shall not murder.
fiye da ma dokoki goma karka yi kisa
Let me give you a, a proof for that.
bari in ba ku wata abin da ta koyi bayan wannan
In Jeremiah, idan muka duba cikin littafin irmiya
Jeremiah 19:5.
irmiya sura goma sha tara aya biyar
Jeremiah 19:5, Judah is not worshiping God the way that they're supposed to worship God.
a cikin irmiya sura goma sha tara aya biyar yahudiya ba ta ma Allah sujjada yadda yake so
Starting in verse 4, a aya ta hudu because they have forsaken me gashi mutanen nan
and made this an alien place.
gashi mutanen nan sun rabu da ni sun kazantar da wannan wuri Now notice what he's saying here.
na so ku duba abin da yake faɗa a nan He's saying because they're not worshiping me the way I want them to worship me, saboda ba sa mini sujjada yadda nake bukata su yi mini sujjada they're no longer really Jews.
wa'annan ko ba yahudawa ba ne They're aliens in the land.
sun zamanto baƙi a cikin wannan ƙasa The person who comes to a church and doesn't worship God the way he wants you to worship dukan wanda ya zo cikin ikkilisiyan ubangiji bai masa sujjada yadda ubangiji ke so ba is an alien in the land.
ya zamanto baƙi ne a baƙo ne a ƙasa
Because they have burned incense in it to other gods, whom neither they, their fathers, nor the kings of Judah have known, and they have filled this place with the blood of innocence.
waɗansu ko kakanninsu sorry sun kazantar da wannan wuri sun kona wa gumakai turare gumaka turare waɗansu ko kakanninsu ko sarakunan yahuza ba su san sun- ba su san su ba And we go, okay, they're practicing idolatry.
muka ce aka ce suna ainihin bautan gumaka We can get that.
za mu iya samun wannan And they're practicing murder.
sannan kuma suna kisa So, boy, worship seems to be important, but so does murder.
San- ainihin sujada yana nan da muhimmanci fiye kamar yadda kisa So, how can Dan say God cares more about worship than about murder?
me yasa za ka iya ce cewa Allah da kanshi ya fi kula da da sujjadansa fiye da kisa Because of verse 5.
saboda aya ta biyar They have also built the high places of Baal to burn their sons with fire for burnt offerings to Baal, which I did not command or speak, nor did it come into my mouth.
sun gina wa ba'al masujadai don su mika masa ‘ya'yansu maza haɗaya haɗayar konawa abinda ban umurta ba ban kuma ba da izini ba ban ban ma yi tunanin haka ba He's not upset about the blood of innocence.
ku duba ba Allah ma bai bai ma kula sosai da jinin da aka zubas ba And I'm not saying that God doesn't care about murder, ba wai ko ina cewa Allah ba bai kula da kisa ga baki ɗaya ba but here he's not saying, oh, I, this valley's filled with blood, a nan ko bai ce musu cewa hannayenku na cike da jini so I'm going to cast you out as aliens in the land saboda haka zan kau da ku a matsayin baki a wannan kasa in kau da ku ba because you passed your own children through the fire.
saboda kun biyo wa yaranku a cikin wuta
I'm going to throw you out of the land zan ainihin fidda ku daga wannan kasa because you passed your own children through the fire to worship, saboda kun biyo da yaranku cikin wuta saboda ku yi sujjada and I didn't tell you to do that.
kuma wadda ban sa ku ku yi ba
I commanded it not.
ban dokace ku ku yi haka ba
The Hebrew's clear.
ainihin ibraniyawa yana nan a bayyane God is angry with them allah ko yana fushi da su more for having worshiped falsely saboda yadda suka yi sujjada ta ƙarya than having burned their own children fi- alive.
fiye da kashe yaransu da suka yi Do you think God's serious about worship?
kuna ganin cewa Allah yana ɗaukar da muhimmanci sujada Do you think God's saying, you can worship however you want, I don't care?
kuna ganin Allah zai ce ku yi sujada duk yadda kuka ga dama bai dame ni ba As long as you just use the name of Jesus, I'll be happy.
kawai idan kuka yi amfani da sunan Yesu ko ya kuka yi bai dame ni ba You could go and do a big performance for everybody to applaud you, za ku iya yin dukan abin da za ku yi na nuna kai saboda a muku tabi which means you're worshiping yourself.
wannan ko na nufin cewa kana sujjada ma kana sujjada ma kanka ne
And God's going to be pleased because you threw a Jesus in there.
ba za ta taba kamshi Allah ba don saboda kawai ka kira sunan Yesu ba Jesus Christ came, Yesu almasihu da kansa ya zo ne He was sent by the Father Allah uba ne da kanshi ya turo shi to gather worshipers saboda ya tattara masu sujjada that would worship Him waɗanda za su yi masa sujjada in the spirit of the Holy Spirit a cikin ruhu ta ruhu mai tsarki and according to His commandments, ta wurin yadda ya dokan ya ba da umarni ko doka not according ba ko a kan yadda to your desires.
inda kai ka ga dama ba It is so easy yana da sauki sosai kuwa to be like Israel ka zamanto kaman bani isra'ila and to pretend like we're not.
sannan kuma ka yi kaman ba haka ba Israel was judged bani isra'ila an sharanta su because of their false worship.
saboda bautansu ta ƙarya
Read Isaiah 1.
idan ka karanta ishaya sura ɗaya Isaiah 1 says, I can't stand your offerings.
ishaya sura ɗaya ce ba zan iya tsaya a kan haɗayunku ba I can't stand your ba sacrifices.
zan iya ma karɓan duka haɗayunku ba Why in the world would you think this would be pleasing to me?
me yasa kuke zata cewa wannan za ta gamshe ni That's what he says abin da ya faɗa kenan before he says, Look, kamin ya ce ku duba come, let us reason together.
ku zo domin mu yi nazari tare
Wash yourselves, ku wanke kawunanku be clean.
ku zamanto tsaftattu And then you don't think I'll take your offerings?
sannan kuna ganin ba zan karɓi haɗayunku ba Don't think because you said it was an offering to God kar ku ga kamar kun ce wannan ita ce haɗaya ga Allah that it was an offering to God.
sannan kuma zai zamanto karɓaɓɓiya ga Allah Nothing is an offering to God babu abin da zai zamanto karɓaɓɓiya a gun Allah unless it is done for the glory of God sai ko an yi shi saboda ɗaukakan Allah and done according to His kuma commandments.
an yi shi daidai da yadda ya umurta a yi shi
The church all over the world ikkilisiyar ubangiji a dukkan faɗin duniya is filled with people yana cike ne da mutane da yawa who do things to attract an audience, wanda mutane na yin abin da zai kawo kall- idanun mutane to try to get people to look towards them.
suna yin abin da mutane za su iya kallon su Do you think God's pleased with that?
kuna ganin Allah yana jin daɗin wannan Do you think that's why Jesus Christ died on the cross?
kuna ganin cewa saboda haka ne Yesu ya mutu bisa giciye If a pastor is trying to get people to listen to him idan ko fasto yana so mutane su saurare shi rather than to hear from God, fiye da yadda za su saurari ubangiji they're worshiping themselves.
suna sujada wa kansu ne And it is not something that's pleasing to God.
wannan ko ba abu ne da ubangiji ke so ba It's something that's horrific in his sight.
wannan ko abu ne mummuna a gaba gare shi
After God gives the law.
bayan Allah ya ba da dokoki
And you all know there's two givings of the law.
kun san abubuwa guda biyu da yake cikin doka Leviticus or excuse me, Exodus 20, we hear the 10 commandments.
a cikin ainihin fitowa sura ashirin muna da dokokin ubangiji Allah And then Deuteronomy 5, we hear the 10 commandments.
sannan kuma a cikin kubawar maimaitawar shari'a sura biyar akwai kuma wayannan dokoki goma But I want to ask you a question.
ina so in tambaye ku tambaya guda For whom does he explain the law first?
Allah ya bayyana dokoki ma wane ne da farko
When he gives the law in Exodus and Leviticus, da ya ba da dokoki a cikin fitowa da kuma ah, littafin firistoci
who is Levi?
It was.
Leviticus is for the Levites.
Ainihin a cikin littafin firistoci saboda firistiyawa ne, lebiyawa ne, They were the ones that were in charge of worship.
su ne waɗanda suke da ainihin dokan yin sajada.
The first explanation of the law of God Ainihin babban bayani na farko na cikin dokokin Allah, about this is what you should do and this is what you should not do inda ya ce ga abin da za ku yi da abin da ba za ku yi ba.
is not to the civil magistrate.
ba wai ko saboda ainihin alkalai ne na waje ba It's to those who are in charge of worship.
yana dangane ne ga waɗanda an mallaka musu su yi masa sujjada Deuteronomy is written to the civil magistrate.
ainihin kubawar shari'a kuma an rubuta shi ne saboda wa- masu shari'a alkalai It says this is how you should conduct trials, this is how you should do this, and this is how you should do ya that.
ce ga yadda za ku yi za ku yi shari'a ga yadda za ku shari'antar da mutane za ku yi wannan ku yi wancan Leviticus is about amma ko cikin littafin firistoci yana nan ne akan this is how you make a people holy and acceptable for worship.
ga yadda za ku mai da mutane su zamanto tsarkakku su yi masa sujjada This is how you make sure that they worship in a way that's pleasing to ta God.
haka nan ne za ku tabbatar yadda za su yi masa sujjada ya zamanto ga karɓaɓɓiya a gurin Allah
When the Levites become the priests, lokacin da lawuyawa idan balawi ya zamanto firist
which is in Leviticus 9, a cikin littafin firistoci sura tara we hear the first thing that they do.
muka ji abin na farko da suke yi It says, Levi, or excuse me, Aaron and, and A- Nadab and Abihu, wannan ko ainihin haruna ne da nadab da abihu they're all made priests.
wa'annan dukansu firistoci ne Their responsibility is to lead worship.
ainihin abin da aka mallaka musu shine su su ɗauki sujjada And so in Leviticus 10, it talks about the first time that they worship and lead worship of God.
A cikin littafin firistoci goma kuma ya nuna yadda za a yi sujjada a cikin ikkilisiyar Allah.
Then Nadab and Abihu, Sannan kuma ‘ya'yan Haruna maza Nadab da Abihu, the sons of Aaron, ya kuwa kowannensu, each took his censer and put fire in it, kowannensu ya ɗauki faranti ya sa wuta, put incense on it.
ya zuba turare a kai.
This is all doing good.
Wannan ko duka yana nan da kyau.
They were told to make incense a certain way.
An gaya musu yadda za su sa turare a cikin aikali.
They were told to, to take that incense and to heat it to make a ple- odor that's pleasing to An God.
nuna musu yadda za su kone wannan turare ta zamanto mai ƙashi za ta zama karɓaɓɓiya ga Allah.
That's all right. That's all good.
duka wannan ko na da kyau But then it says, sai ko ya ce They offered profane fire before the Lord.
ya ɗauki wuta ya mika ya zuba turare a kai ya mika haramtacciyar wuta a gaban ubangiji Now, why would they offer this strange fire?
me yasa suka ba da haramtacciyar ainihin hadaya We don't even know exactly what that means.
ba mu san ainihin cikakkiyar ma'anan wannan kalma ba But here's what I'm guessing it means.
ga abin da nake tunani yake nufi They thought just heating this incense over the fire wasn't good enough.
suna ganin kamar idan ka sa wuta a turaren ka bai yi musu yadda ya dace ba It wouldn't attract enough people.
suna ganin cewa ba zai kawo mutane da yawa gare su ba su People wouldn't think God is glorious enough suna ganin mutane ba za su ɗaukaki Allah yadda ya kamata ba by just doing what God commanded.
ta wurin yin abin da Allah ya ce su yi daidai suna ganin ba zai gamshe mutane sosai ba So they did something to make the fire flashy.
sai suka nema abin da za su sa wutan ya zamanto da kyau sosai So people would go, wow.
saboda mutane su ce kai Now we've seen the glory of God.
yanzu ne mun ga ɗaukakar Allah But God knows how Amma- to show his glory.
amma ko Allah ya san yadda yake son ɗaukakansa ya kasance The way we glorify God is to do what we're told.
ainihin yadda za mu ɗaukaki Allah shine mu yi yadda aka dokace mu We don't come up with new ideas.
ba wai sai mun kawo wata sabon launi ba When we do, Idan muka yi haka, we are worshiping ourselves.
muna bautan kanmu ne, If we think, oh, I've come up with this great new idea to tr- attract people, Idan ko muna ganin cewa mun kawo wata tsauni da zai kawo mutane sosai, you are not attracting them to God.
ba wai kana kawo su ne ga Allah ba, You are attracting them to yourself, kana kawo su ne gare ka dan kanka.
which is idolatry.
Wannan ko bautar gumaka ne.
When our churches are filled with performances, Yadda ikkilisiyanmu yana cike da ainihin kwaikwayo, that is idolatry.
wannan ko ainihin bautan gumaka ne.
When a pastor stands up front Idan ko fasta ya tsaya a gaba, and preaches out of his own experience sannan yana wa'azi don tunanin ilimin kansa rather than the Word of God, maimakon kalmar ubangiji Allah that is idolatry.
wannan ko bautar gumaka ne If you dance into a performance to be seen idan ko kai taka rawa a ikkilisiya saboda a kalle ka rather than dancing out of joy in your heart to the Lord, maimakon murna kana takawa don ɗaukakan Allah that is idolatry.
wannan ko bautan gumaka ne
Here's what God does to idolatry ga abin da Allah ya faɗa wa masu bautan gumaka this is the glory of God.
wannan ita ce ɗaukakar Allah Verse 2.
aya ta biyu So they like their fire. They like their fire.
suna, suna nan kamar iyayensu So God was going to show what his fire was like.
ok suna son nasu wuta Allah kuma yana so ya nuna nashi wutan So fire went out from the Lord and devoured them.
sai wuta ta fito daga wurin ubangiji ta kashe su
They said, We'll show a fire that will attract people.
su suka ce bari mu nuna wuta wanda mutane za su ji daɗin gani and God said, sai ko Allah ya ce I'll show you a fire zan nuna muku wata wuta that will cause people to worship me.
wanda zai sa mutane su bauta mini
He killed them. He killed them.
ya ko kashe su Because as it says in the end of verse 1, ya ko kamar yadda ya faɗa a ƙarshen aya ta ɗaya they offered a fire before the Lord which he had not commanded them.
sun ba da wut- tacacciyar wuta gaban ubangiji irin waɗanda ubangiji bai umarce su ba
God taught them how to worship him.
Allah ya koyar da su yadda za su yi masa sujjada
This is the God you must worship.
wannan shine Allahn da dole ku bauta masa
This is the God who Jesus Christ died so that people would worship him.
wannan shine Allahn da Yesu ya mutu saboda a masa sujjada Don't lie to yourself kar ku yi ƙarya wa kanku and say, I've come up with some great idea.
su ku ce bari mu kawo wata sauni mai kyau This will get a bunch of people to come to Christ.
wanda zai sa mutane ka su zo gare su zo su tattarurin Yesu Any great idea that's different than the preaching of God's word.
duka wata tsauni ko kuma ilimin mutum wanda ta sha bamban da bisharar Yesu almasihu Because faith comes by hearing, and hearing by the word of God.
domin ban gaskiya ko na zuwa ne ta wurin ji ji kuma ta wurin kalmar Allah Anything else that brings people to Jesus Christ duka wani abu daban da wannan da ya kawo mutane gurin Yesu almasihu brings them to an idol and not the true yana Jesus kawo su Christ.
ne gurin gunki ba kuma Yesu almasihu ba
God is serious about how we worship. Him.
Allah na ɗauka da muhimmanci yadda muka yi masa sujjada
And so I want to ask you a question.
saboda haka ina so muku wata tambaya guda Is God pleased with your worship?
Allah yana karɓan sujjada ko
And I came here, am I talking about this for a very specific reason?
ina zuwa nan gurin in yi magana a haka saboda waɗansu takamammun dalilai I can believe, even though I'm from thousands of miles away, ko da shike na taso daga wuri mai nesa na zo nan gurin I believe I know the answer to that.
na san cewa na san an san wannan tambaya And I don't think it's arrogance or pride that makes me say, I think I have an answer for a place far away from me in Nigeria.
ba wai domin girman kai ba ne nake cewa na san an san abin da ke faruwa a nan ko da shike na zo daga nesa Because the answer applies to the United States, domin an san ma yana nan a cikin k- kasan amerika da na fito the answer applies in Europe, wannan an san ma yana nan a kasan turai the answer applies throughout Africa.
wannan an san yana nan duka afirka
What was one of the main effects of COVID 19?
menene babban bayyanar ainihin wannan cuta ta corona
What did God do?
menene allah ya yi And don't say it was a disease, kar ku ce a'a cuta ne kawai because God sends everything.
saboda allah ne ke turo da komai And Romans 8 28 says what?
a cikin littafin kuma shari'a sura 28 ya ce me All things work together for good dukan komai an yi su ne da kyau to those who love God ga waɗanda suke kaunar Allah and those who are the called according to his purpose.
wanda ko an kira su saboda ainihin tabarkinsa Why did coronavirus come on the world?
menene yasa corona ya zo kan duniya
For the church of Jesus Christ.
ta zo ne saboda ikkilisiyar ubangiji ya samu sihu The rest are going to be taken out like the trash.
dukan saura za a ɗauke su ne kamar abin banza They're going to go into the lake of fire duka sauran mutane za su shiga cikin wuta to be kurama ta burned for wuta, all eternity.
inda za a kone su har abada abadin God did not send coronavirus for them.
Allah bai turo coronavirus saboda marasa bi ba
He sent it for the church.
ya turo ta ne saboda ikkilisiyar Allah And what happened to churches all over the world?
menene ya faru da ikkilisiyar Allah a duka faɗin duniya
They stopped meeting for corporate worship.
sun ko tsayar da sujada haɗaɗɗiyar sujada na jama'ar ubangiji
A lot of times you can still gather for other things.
sau da yawa za ku iya tattaruwa saboda wa'yansu abubuwa daban In America, we could gather to protest.
a a- america za mu iya haɗuwa inda muke ta um, zanga-zanga thank you But God shut down the worship of Him in the church.
amma ko Allah ya tsayar da sujadansa a ikkilisiya baki ɗaya Now we know God does whatever pleases Him.
mun san cewa Allah na yin abin da zai gamshe shi.
And so I want to ask you the question Ina so in tambaye ku tambayar.
If He shut down your worship Idan ko ya tsayar da bautarsa, and He found your worship pleasing, sannan saboda bai samu sujada da ta gamshe shi ba.
isn't that contradictory?
Kuna ganin kaman ba abin akwai damuwa ba?
He shut down your worship.
Ya tsayar da dukkan sujadanmu, He shut down the worship throughout Africa.
ya tsayar da duka sujadai a gaba ɗaya Afirka, He shut it down throughout Europe.
ya tsayar da sujada duka a kasan Turai, He shut it down throughout America.
ya tsayar da sujada duka a Amurka.
Not because it pleased him.
ba wai saboda ta gamshe shi ba ne
Will the church hear from God? Will the church hear from God?
ikkilisiya za ta iya tsayawa ta saurari Allah
Isaiah 1, ishaya sura ɗaya
verse 5. Why should you be stricken again?
me yasa za a sake bulalanku God saying, I don't like the worship of Israel.
Allah ya ce ba na son sujada da suke yi a bani Isra'ila So he hits them so that they stop worshiping themselves and start worshiping God.
sai ko ya bulale su saboda su tsaya bautan kansu su fara bautan Allah And they turn and they do it for a little while.
sai ko suka juya suka bari na lokaci kaɗan And then they run right back to the gods of Babylon and the gods of Egypt.
sai ko suka koma allolin Babila da kuma ta Masar So then God hits them again.
sai ko Allah ya sake zuba musu bulala And he hits them again.
Say and he yes, I can hits them zoom again.
out.
And he hits them ya again.
sake zuba musu bulala ya kara bulala ya kara bulala Until it says, from the sole of their foot sai ko ya kai inda ma daga tafin to the top kafafuwansu of their head, har zuwa kan kansu they're covered with bruises.
sai su- suna suna suna yalwace ne da raunuka ga baki ɗaya rauni This is a picture of a child wannan ko hoto ne na yaro ƙarami who will not listen.
wanda ya ki ya tsaurari ubansa So the father has to use the cane on him.
har ya kai inda ubansa zai ta And amfani da again.
bulala a kan shi a kai And a again, kai a and again, kai a kai and again, a kai and again, a kai and again, A cane.
and again, a kai until he says, sai inda ya kai inda I'm not doing this anymore.
ba zan sake yin wannan kuma ba You're covered with bruises sai ko yaron na da ainihin raununuka from the sole of your foot daga karkacin tufafin kafansa to the top of your head.
har zuwa kan kashi- ga- suman kansa How many times does God need to hit us?
sau nawa ne muke so Allah ya ci gaba da bulalanmu He shut down your worship.
ya tsayar da sujadanmu baki daya He shut down the worship throughout the world.
ya tsayar da sujada a dukkan duniya baki daya Is the church going to be like Israel?
idan ko ikkilisiya ta ci gaba da zama kamar bani isra'ila The Bible teaches why was Judah destroyed?
littafi ya koyar da mu me yasa aka hallakar da yahudiya It was destroyed in 70 AD.
an an- ya- an hallakar da yahudiya a shekaru da dama da suka wuce Because Jesus Christ saboda yesu came to his own ya zo ga nasa and they wouldn't worship him as God.
sannan kuma ba su masa said, "You sujada a must matsayin Allah die." ba sai ko ya ce dole su mutu Because you said you're God, saboda kun mai da kan- sun mai da kansu Allah but we don't think you're God.
amma ko ba su mai- san cewa Yesu Allah ba ne They wouldn't worship Jesus Christ as God.
sun ki su bauta mai Yesu a matsayin Allah And God says, What more can I do?
sai Allah ya ce me ko zan sake yi I'll divorce you, as it says in Jeremiah 3. I'll divorce you, ya ce zan kore ki kamar mace like I did that harlot, Come on.
Israel.
kamar yadda na yi ma wacce- wacce- waccancan karuwa Is- bani Isra'ila
Will you see the chastening of God?
za ku iya duba ku ga horon Allah If you look at what God did with coronavirus idan kuka duba abin da Allah ya yi da wannan koro- cutan corona throughout the world, a cikin faɗin duniya baki ɗaya it was targeted towards churches, duka gaba ɗaya ana ainihin yin ta ne a kan ikkilisiya targeted towards shutting down the corporate worship of God.
an an afko mai ainihin sujadan Allah ne a faɗin duniya duka
I started this by saying, I was just going to tell you the problem.
ya ce na fara a nan zan gaya muku damuwan You each individually no go, need to go back to your church kowannenku ya kamata ku koma ikkilisiyanku and you need to say, What does repentance look like for us?
za ku ce menene ya kamanci tuba mu yi What are we doing that is not according to the commandments of God?
menene muke yi da bai kamanci dokoki ko umarnin Allah ba Maybe the pastor's preaching out of his own ideas rather than the Word of God.
kila a faston yana ainihin yana wa'azi a cikin ra'ayin kanshi ne ba na Allah ba Hey, I'll just go for trouble.
sannan kuma ainihin 1 Corinthians 14 34 a cikin littafin kwarantawa ta ɗaya ara- sura goma sha hudu aya ɗaya says, Women, stay silent in church. Women, stay silent in church.
mata su zauna shiru a cikin ikkilisiya If you have a female pastor, idan kana kuna da fastoci wayanda mata it ne is not within the commandments of God.
ba shi a cikin umarni da Allah ya bayar And God will not be pleased with your worship.
kuma Allah ba zai ji daɗin wannan sujada taku ba It's what God says.
abinda Allah ne ya faɗa Will you hear or not?
za ku saurara ko babu Do you want to be stricken or not?
kuna so ku samu bulala ko babu For here's the good news.
amma ko ga labari mai daɗin Here's the really good news.
wannan ita ce babban labari mai daɗin He struck Israel ya bulali bani isra'ila to the point har zuwa inda that he said, I'll have nothing more to do to you.
ba ni da wani abin da zan yi da ku kuma I'm done with you.
na riga na gama da ku He struck Judah to the point ya ainihin bulali yahudiya where he said, I'll have nothing more to do to you.
har ya ce ya kai inda ya ce ba zan yi komai da ku kuma ba But what does he promise for the church?
menene alkawarin da ya yi wa ikkilisiya yau He will never leave her or forsake her.
ya ce ba zan taɓa bar ikkilisiya ta ko kuma in kyashe ta ba So what does he do?
menene ko zai yi
He sends shepherds for his church.
sai ko ya turo ainihin makiyaya ma ikkilisiyarta But if you can only please God in worship, idan ko za ka iya gamshe ubangiji ta gurin yi- gurin s- if you have Sujada.
the, if you have the Spirit of God, idan kuma kana da ruhun Allah and only those who are saved have the Spirit of God.
waɗanda ko an cece su ne kaɗai suke da ruhun Allah And so you have all these people come to churches, sannan kuka da mutane da suka tattaru a cikin ikkilisiyanku some that have the Spirit, some that don't.
waɗansu ko suna da ruhun Allah waɗansu ba su da ruhun Allah You have some sheep mixed with goats.
kuna da ainihin tumaki garwaye da awaki How do you get rid of the goats if you have goats yaya ne mixed za in ku with iya your sheep?
bambanta awakin saboda ku bar ainihin tumaki You send goat herders.
Send what?
Goat herders. People who herd goats.
okay sai ku tura waɗanda za su farauci awakin You send people who will attract the goats to get them to follow them.
sai ku tura waɗanda za su iya samo ainihin wanda za su jawo awakin su jawo awakin su fidda su So you have a flock of sheep saboda kana da ainihin garken tumaki and you have a flock of goats.
sannan kuma kana da garken ainihin awaki Second Peter 2, a cikin littafin bitrus ta, bitrus ta biyu sura biyu said God sends false shepherds.
allah da kanshi ya turo ainihin makiyaya na ƙarya He sends false shepherds so that the goats will follow ya turo makiyayan ƙarya saboda awaki su bi su because they're not shepherds, they're goat herders.
saboda kun san cewa su ba na gaskiya ba ne kuma awa- awaki za su bi su So you look around the world idan ku duba bakin duniya baki ɗaya and there will be true shepherds sannan kuma akwai ainihin makiyaya na gaskiya and there'll be a lot more false shepherds.
za ka samu kuma akwai makiyaya na ƙarya tare da su garwaye.
Because remember, ku tuna wide is the path that leads to destruction.
me yasa akwai hanya da za ta kai ga halaka There's a lot more goats than there are sheep.
kuma za ku samu ainihin awaki ne da yawa suke tafiya da- a ciki But God will send shepherds, amma kuma Allah zai turo makiyaya faithful shepherds that submit to the chief shepherd.
ainihin makiyaya masu ban gaskiya wadda suke da kaskancin kai ga ainihin babban makiyayi Yesu He's not going to get to the point where he says, I'm done with the church.
ba zai taɓa zuwa inda zai ce a'a na kare da ikkilisiyarsa ba What he's going to do is divide the church amma ko abin da zai yi shine rarraba tsakaninsu a cikin ikkilisiya into a synagogue of sheep sannan ko a samu ainihin kungiya ta amin tumaki
and a synagogue of Satan, sannan kuma a samu kungiya ta awaki a gathering of goats.
tattaruwan awaki So God will not beat the world to stop worship forever.
Allah ba zai taba ba- duka duniya har ya barta saboda sujadansa gaba ɗaya ba He's just doing it to divide the flock.
yana yi ne saboda ya rarraba tsakanin ainihin tumakinsa Because he came.
saboda ya zo ne His father sent him ubansa ya turo shi to gather and to seek those who will worship him in spirit and in truth.
ya tattaro waɗanda za su bauta masa cikin ruhu da kuma gaskiya If you don't repent idan ba ku tuba ba and you say, I'll worship him however I want, za- kuka ce zan yi musu sujjada yadda na ga dama don't worry about it.
kar ku damu da shi You'll go to hell.
za ka shiga wuta But God's sheep will be protected.
amma kuma ainihin tumakin Allah za a kare su He will bring them out, zai fito da su for he is their husband.
saboda shi ko ubansu ne
Make sure your church ku tabbatar da cewa ikkilisiyanku is not trying to attract goats ba wai suna kokarin su biyo wa rather than people awaki ba ne rather than people who have the spirit of God amma kuma su samu mutane da ke da ruhun Allah so that they can worship God saboda su iya masa bauta sujjada in spirit and in truth.
a cikin gaskiya da kuma ruhu
If you can't worship God according to the scriptures, idan ko ba za ku iya bauta wa Allah ta gurin littattafai ba you're not worshiping God.
ba kuna bautan Allah ba ne You're worshiping yourself.
kuna bautan kanku ne Let me pray.
ram ya addu'a Oh Lord God, we pray that your spirit falls upon us here.
Allah muna roko bari ruhunka ya tsauko a tsakaninmu a nan wuri We pray that you break us, muna roko bari ka karkarya mu not like you did Israel amma ba yadda ka yi da bani by isra'ila ba destroying us, ta wurin hallaka mu ba but break us so that we turn and flee to the living God.
amma ka kakkarya mu saboda mu juyo mu zo ga Allah mai rai For you are a God who would send fire from heaven to devour Nadab and Abihu.
saboda kai ne Allah da ka turo wuta ya zo ya kona nadab da abihu You would kill them in the midst of the beginning of worship the way you commanded, ka kashe su a lokacin da suka fara sujjada kamar yadda kai ka bada doka so that we would recognize you, Someone- desire worship.
saboda mu mu gane yadda kake bukata a maka sujjada We pray you fall upon those muna roko bari ka tsauko akan wa'anda and give the people here, give me a greater desire.
ka ba mutanen da ke anan wannan marmari na bautanka da sujadanka Give us all eyes to see where we're not worshiping you the way we should.
ka ba mu ido mu gani inda muke maka sujjada inda bai dace ba Give me a greater understanding. Give us all a greater ka understanding.
ba mu babban ganewa da fahimta da za mu Through, gane through your spirit of truth, ta wurin ruhunka ta gaskiya which guides us to understand the scriptures.
wanda ko zai biyo da mu ya kai mu ga cikin gaskiya Let us know how you want us to worship ka you sa mu gane yadda za mu maka sujjada
and give us the strength ka ba mu karfi kuma to not be tempted kar mu samu gwaji by the cares of the world saboda ainihin sha'anin sha'awoyin duniya and the deceitfulness of riches.
da kuma ƙarya ta arziki to be, unf to be found to be unfaithful and unfruitful, kar mu samu a kai inda ba mu da gaskiya
to be only be fit for hell.
amma kuma mu zamanto kar, kar- kar mu samu kanmu a kai inda za mu shiga wuta Instead, grant us the gift of repentance amma maimakon haka ka ba mu kyauta na tuba so that we repent saboda mu tuba and we become pleasing to you.
mu zamanto kuma abin da za mu gamshe ka
We ask this in your son's name.
muna roƙon wannan cikin sunan ɗanka
Amen.
amin